Fabrairu na shekara 2017 aka kara sauran wasannin Premier League na kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 20 ga yadda sakamakon wasan ya kasance kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta sha kashi a hannun Manchester City da ke kudu babu a gidan da Manchester United kuwa ta yi canjarar sai babu babu kadin da na Hull city ta tashi kunnen doki daya da daya tsakanin ta da everton bayan kammala wasan na mako na 23 ƙungiyar kwallon kafa ta chelsea ita take jan ragaman teburin na premier da maki 56 tottenham kuwa tana mataki na biyu da maki 47 da kwallaye 29 yayin da arsenal take mataki na uku da maki 47 da kwallaye 26 a kasan teburin ko Crystal Palace ne take mataki na takwas da maki tara all City tana mataki na sha tara da maki bakwai Sunderland tana mataki na ashirin da maki shida. A kasan Spain kuwa a jiya an keke raini tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da Barcelona a bangaren cin kofi kofa da rai na shekara shida. zuwa 2017 a matakin wasan kasa da na karshe semi final kungiyar kwallon kafa ta atlanticon ta sha kashi a hannun barcelona da ci biyu da daya inda a yau kuma za a ketare ne a tsaye wasan nan wasan kusa da na karshe na kofa da rai inda kungiyar kwallon kafa ta celta figo za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta alabes da misalin karfe tara na dare agogon najeriya niger da kuma kamaru idan muka leka kasar gaban kuwa inda ake fafatawa a wasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar kasashen afirka abuwa na shekara 2017 a jiya kasar egypt ta samu nasarar kaiwa wasan karshe da cin kofin kasashen afirka na shekara 2017 sakamakon nasarar da ta samu a kan kasar burkina faso da ci hudu da uku a bugun daga kai tsaye mai tsaron gida bayan sun shafin mintuna 120 suna fafatawa inda suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya daga bisani aka buga hukun daga kai sai mai tsaron gida inda kasar egypt ta samu nasarar doki ta a yau kuma za a ci gaba da saura wasa guda wanda za a buga da tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru da kasar ghana da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya a tarayyar najeriya kuwa bangaren wasan kwallon kafa na premier league na shekara 2016 zuwa 2017 dan wasan tsakiya na gefe na kungiyar kwallon kafa ta wikit da muhammad idris guda ya yaba wa sabon mai horar da kungiyar a bana muhammad baba ganaru ba kokarin da yake yi na ganin kungiyar ta ci gaba idris guda ya ce yana da tsarin gwiwar kungiyar ta wiki za ta idris guda ya ce yana da tsarin kungiyar ta wiki za ta taka rawan gani fiye da shekarun baya a karkashin jagorancin baba ganaru dan wasan ya kuma kara da cewa a wannan karin zai kara azama wajen jefa kwallaye a raga a wasan premier da kungiyar za ta ke a bana da kuma wasan da kungiyar ta wuce za ta wakilci kasar Najeriya a gasar cin kofin zakarun kasashen Afirka wato Cup Confederation Cup na shekara 2017. Inda a ranar 12 ga wata kungiyar ta wuce da za ta yi tattaki zuwa kasar Sierra don fafatawa a wasan Cup. Muhammad Guda ya jefa kwallonsa na farko a wannan kakan wasan a wasan da kungiyar kwallon kafa tauri ta yi tsakanin da kungiyar kwallon gaba ta stefan uba a bauchi a cikin minti saba'in da biyar da fara wasan inda wiki ta samu nasarar doke ifan uba da ci uku da daya a mako na hudu na kakar wasan premier na bana wiki tuwarin zai a yanzu haka tana mataki na takwas ne a gasar premier na bana idris guda ya yi gida ga takwarorinsa 'yan wasan wiki tuwarin da su ba da goyon baya wannan sabon kwastin domin ciyar da kungiyar gaba huta lafiya